Bangarori biyu na shugabannin APC mai mulki a Najeriya na gwagwarmayar amsar madafin ikon jam'iyyar bayan kotuna biyu sun ba da umarni biyu mabambanta inda jami'an tsaro ke gadin helkwatar jam'iyyar a wasu tu Abuja. In za tuna babbar kotun tarayya a Abuja ta umarci shugaban jam'iyyar Adam Soshimale ya za kuɗa daga mulki har sai an kammala sauraron shari'ar neman kawar da shi daga mulkin. A tsakiyar takaddamar babbar kotu a Kano ta yanke hukuncin da ya soke umarnin kotun ta Abuja da hakan ya haddasa muhawarar yadda kotuna biyu masu hurumi ɗaya za su yanke irin waɗannan hukunce-hukuncen da ke cin karo da juna. rana. Lauya mai zaman kansa Abuja Zubairu na mama ya ce bai ga laifin ɗaukaka karar ta Oshimale ba. A dakile wancan hukuncin kace aiki har sai an samu sakamakon gurfana da na gaban kotun ɗaukar kara. Sai zamanin lauya sai zai gaya maka ra'ayin shi daban ne amma ni duk da gudun fahimta na Posido ko ni nan kai katin kare na matsayin lauya kace ga wani hali da ka shiga ciki ni ma na jin authentic zan ɗauka ki na gaggawa. Ya zama rigakafi kenan. Rigakafi yawa mataki ne ya ɗauka na rigakafi ko da kar wannan hukuncin ke tasiri a kan. Amma a nazarinsa kan wannan dambarwar lauya mai zaman kansa barista Ibrahim Bello ya ce dole a jira sai kotun Abuja ta kammala sauraron karar. Dokan wani shari'a a ji karin shi a Kano a shigar shi a kotu mai kunnen doki mai matsayi ɗaya da kotun nan da ke Abuja to wannan ba zai taɓa yiwa ba. Wannan irin kotu wanda ya kamata ta iya saurari ainihin wata shari'a wanda aka kara ya kamata a samu kotu ne na gaban wannan kotu aka shiga da kai. To wannan shari'a na kotun da ke na Abuja da wanda ke na Kano kunnen doki suke. so don haka kuma irin karan da aka shigar da irin odar umarni da aka bayar dole ne ko da an kai court of appeal ne sai an bi ainihin abin da wani court na farko na abuja ta yi ɗaya daga waɗanda suka shigar da karar kalubalantar Oshimole kuma jigon APC a Zamfara Sani gwamna ya ce hukuncin kotun Kano bai shafe su ba. Da waccan kotu ta Abuja da ta Kano duk matsayin su guda ba za ta iya dakatar da wancan hukuncin da an yi na kotun Abuja ba. Wannan hadisan ya nuna kuna nan kan matsayar ku cewa shugaban jam'iyya ya dakata sai an gama shari'ar da kuka shigar kenan. Muna nan ko matsayin mu sosai da sosai. Sakataren walwala na APC Ibrahim Masari na nuna kwarin gwiwar Oshimole ke turbar nasara. Dole ne shugabannin 'yan sandan ciki su ma da 'yan sandan masu kaki su ba shugaban jam'iyya tsaro kuma a tsaya a inda ake wato a maintaining status quo ya zuwa lokacin da za a gama jin wannan kara saɓanin abin da wacce ta bada saboda haka waɗannan mutane ba su ji ba suka je suka kira taro na yan kwamitin gudanarwa na jam'iyyar APC Allah cikin hukuncin shi aka samu mutum hudu a cikin mutum goma sha bakwai da muke su. To Ibrahim musari kai ma ka ki shiga mitin din ka ki shiga taron mutanen kenan. A to me yasa ran kara mu zan shiga tunda na san ran kada ma ake yi za a jira ga yadda lamarin zai kasance a yalkwatar jam'iyyar ko shimale na iya shiga ofis ko kuwa a'a duk da ganawa da ya tun farko da shugaba buhari a fadar asorok a baya dai shugaba buhari kan buƙaci a bi tsarin doka kan duk takaddama da ta shafi jam'iyyar tasa da ta hau gado a dubu biyu da goma sha biyar bayan zaɓen da ya kawar da mulkin pdp na shekaru goma sha shida nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya